Al'ummomin Fulani da Tibiya jihar Nasarawa sun yi yarjejeniyar dakatar da fadace-fadace a tsakaninsu. Yarjejeniyar da shugabannin al'ummomin biyu suka sa hannu a gaban kwamitin da gwamnatin tarayya ta naɗa don sasanta tsakanin Fulani makiyaya da manoma ƙarƙashin shugabancin mataimakin speta janar na 'yan sandan Najeriya Michael kumo Al'ummomin biyu sun yarda cewa za su dakatar da fadace-fadace a tsakaninsu. sunana honorable peter igbace kwambe shugaban matasan tibin jihar nasarawa state mun gode wa allah mu da al'umman fulani da tibi na nasarawa state mun zo na ne mu yajejeniya game da zaman lafiya kuma wani abu ba zai tabata nan kawai ba za mu shiga daji ne mu yi aikin mutuka mu ganya tabata. tabata idan fulani ya rikici fulani zai su kawo shugaban hukuma mu kuma idan an samu tv ya tashi hankali a wani guri da fulani zan mu tabbata mun kashi gaban hukuma sunana alhaji muhammad usaini sakataren kungiyar miyatti allah cattle breeders na nasarawa state daga yau insha allahu ba rikici tsakanin fulani da tibabe kwamiti za mu kafa a kowane local government area mu haɗa kai mu dimkare duk waɗannan ɓata garin da suke ɓata mana dajin nan kowane tibiya koma inda yake fulani ma ya koma inda yake a bar fulani su yi kiwo a inda suke gwamnati kuma su saya su taimaka ma duka mutane biyu mun gaji da rikicin nan gabaki ɗaya ya hana mu ci gaba yunwa ta dami mutane a yankunan nasarawa da benue sunana barista titi chahu daga kadarko a kiana local government na nasarawa state yanzu haka mun yi agreement da yawanin mu fulani cewa a daina rikici wanda suka fita daga kauyenkansu sun je suna refugee camps dukansu su dawo kuma mun yarda cewa kada a samu rikici a kauyukan duka suna na haruna garba gololo sakatare miyatti alabinoi eh yanzu kamar yadda muke so mu bayan mun gama wannan zamu je mu kira su gaba ɗaya mu zauna da su mu yi magana da su su matasan kuma mun yarda cewar za yi zaman lafiya Shiko shugaban kwamitin sasanta makiyaya da manoman mataimakin speta janar na 'yan sandan Najeriya Michael Zokumo cewa ya yi manufar kwamitin ita ce su gano musabbabin rikicin manoma da makiyayan su kuma samo hanyoyin da za a sami fahimta a tsakaninsu. The Fulanis and the Chiefs here, as they agree to stop uh, to stop attacking each other and to reconcile, to come together to assist the security agencies to fight insecurity in this area. Ya ce al'ummomin Fulani da Tibin sun yadda su daina kai farmaki wa juna har ma sun yadda su haɗa kai da jami'an tsaro wajen yaƙi da masu tada hankulan. Kwamishinan 'yan sandan jihar Nasarawa Idris Ibrahim ya mun ƙarin haske kan yarjejeniyar da aka cimma. Wannan yarjejeniya zai bamu daman a samu zaman lafiya wannan jiyo wannan bangaren ranka daɗe amma an sha yin irin waɗannan yarjejeniyoyi sai ka ga daga baya an samu baraka tsakanin waɗannan a wannan karon wani tabbaci za ka ba jama'a na cewa an samu daidaituwa da zaman lafiya na da ake kira su wanda ke cikin gari ne kawai suke sa hannu da sauransu su yaran da ke daji ba sun ma abin da ake yi ba so sai a sa hannu a wannan a takarda kowa ya watse ya dan samu ne a sa cikin aljihu to ma yanzu muna so mu je wurin yaran ne wanda suke cikin dajin nan su muke son mu samu don su zo su zo su san yadda ake ciki su bude bakin su cewa an bar wannan fadan so da su ma in wasu da ke cikin daji su san cewa a yanzu dai da abun da gaske muke yi kwamitin da zai zaga jihohi tara na arewacin najeriya don gudanar da wannan aiki na sasantawa zainab babaji Muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.